أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu ya takaita mana ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau Ramadana ta biyu ga wannan shekara ta 1439 Hijiriya za mu tashi insha Allah akan aya ta 129 suratul an'am bismillah 26 na'am suratul an'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراطك ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا alhamdulillahi a jiya mun yi bayanin cewa Allah maɗaukakin sarki yana faɗa wa manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa irin mutanen da yake tare da su suke masa zagon ƙasa da makirci da tarnaki suke hana musulmai musulunta a mutane musulunta da kuma ƙoƙarin jawo musulmai mummunai da suka musulunta ɗin su jefa musu wata shubuha don su bar addinin musulunci to Allah ya ce wa manzon sa sallallahu su ne manya manyan gari kuma annabi ya kwantar da hankalinsa ba wai shi kadai bane Allah ya jarabta da waɗannan mutanen Allah ya ce wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha ko ba haka ba Allah ce mun sanya a kowace ƙasa kowace al'umma irin waɗannan manya-manyan ƙasan manya-manyan su ne masu mulki su ne masu dukiya su ne masu kaza to su aikin ku dama al-ijram barna barna a doron ƙasa ba sa gyara to Allah maɗaukakin sarki da ya nuna haka sai ya nuna ƙarshen su in su ne akabira manya-manya a nan duniya to a gobe kiyama su ne sagarun su ne ƙanana su ne ƙasƙantattu in a nan duniya suna zagon ƙasa don su ji daɗi su ne masu dukiya masu kaza masu mulki masu faɗa a ji to a gobe kiyama a wajen Allah azabun shadidun akasin abin da suka ji daɗi na duniya a nan a lahira azabun shadidun ne duk sakamakon dai bima kanu yanfurun waɗanne ne suwaye ake yi wa makirci suwa ake ƙoƙarin raba su da addinin musulunci suwa ake kakkashewa suwa ake wahalarwa yawanci musulmi ne musulmai ne to shine dai bayan Allah maɗaukacin sarki ya kaushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar masa da hankali yace kuma kada annabi da musulmai su kuskura su rika biye ma shubuhoyin waɗannan mutanen yadda za a raba musulmai da addini a ɗora su kan sabo da kafirci Allah ce manzon sa to wannan abin da muka baka ya Muhammad sallallahu na addinin musulunci wahaza wannan abin da muka baka na dokokin Allah da shari'an Allah wannan Qur'anin da muka baka wannan tsare-tsare da dokoki na musuluncin da muka baka to su ne siratu rabbika su ne hanya madaidaiciya wanda za ta sada ka da ubangijinka gobe kiyama mustaqiman bin su din shine hanya madaidaiciya wannan musuluncin da muke rike da shi wannan musuluncin da muke kai da dokokin shari'an Allah da ya shimfiɗa mana kaza haram ne ku bashi kaza halal ne ku aikata shi waɗannan Allah ya ce su ne hanya madaidaiciya da in muka bi ta za ta sada mu da mu gobe kiyama Allah wanda kuma ya sake ta ya biye ma hukumar waɗancan mutanen suka raba shi da imani suka raba shi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to lallai su ne akan taɗewa da ɓata Allah ce to qad fassalna ayat Allah ya ce na bayyana muku ayoyi na dai jalla jalla. li qaumi da mutane masu hankali masu azantuwa kada ku kuskura ku biye wa kafirai kada ku kuskura ku biye ma hudubobin kada ka kuskura ku nuna maka tsarin Allah akwai tsanani tsarin musulunci ba wayewa ma baya ne a nuna wa mata sa hijabi koma baya ne a nuna musulmi bin tsarin Allah da takaituwa akan halal ba tsari ba ne a ɗauko wani abu na musulunci a rena shi a wulakanta shi a ce ba ci gaba ba ne ko kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya ce abinda manzon Allah ya zo da shi shine shirya wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi to kun shirya Allah ya ce musulman da ake wa zogon ƙasa a nan duniya su ake kashewa su ake wa makirci su ake wahalarwa ake ƙoƙari a raba su da musulunci duk duniya idan ka ga kasashen da ake wahala ake cin zarafinsu ake karkace su suke da yawan marayu ake rusa garuruwansu da kona dukiyarsu musulmai ne kuma waɗancan a kabira musulmi haɗin ne waɗannan yan mafiya na kowace ƙasa haka suke ya idan ka duba kasan eh, libya kasan musulmai ne in ka duba syria kasan musulmai ne tunisia kasan musulmai ne iraki kasan musulmai ne idan ka duba yaman kasar musulmai ne saudiya kasar musulmai ne nan najeriya arewa inda aka yi ta fama da bala'i da kashe-kashe yawanci ka su duba garuruwan musulmai ne ko masu shirya su din su ne waɗancan manyan da Allah ya yi bayanin su a kabira waɗanda suke da dukiya a hannu suke da rijiyoyin mai a hannu suke da abin a eh, kasuwanci a hannu su suke juya akalar gwamnati yadda suke so idan ba haka ba a shiga yajin aiki ko su kawo kawo matsala a tafi strike to waɗanda ake musguna yawanci idan muka duba garuruwan musulmai ne da su kuma musulman ake muzanta musu ake wa'azantar da su in ka duba marayu yau a duniya suna yawo a tube yaran musulmai ne in ka duba manyan wata a kasashen musulmai ne in ka ga refugees yan gudun hijira yau duka yaran musulmai ne su ne dai ake ta abin nan har ma misali a nan abin da ya faru a su mai duguri su yobe su adamawa idan ka duba ma har ma rike yaran marayu masu gagara har ma an zo daga edo state abin nan waɗansu kam na kiristoci asalin kam na kiristun da bi yaran musulmai sun kai dubu takwas suna can a hannu kuma a hannun coci ne suke a hannun manya manya ragarar ne su suke kulawa da su kuma ana turo musu taimako daga ƙasashen duniya na waje kuma fi kantin yaran suna ba su abinci da abin sha suna karantar da su suna kulawa da lafiyarsu kuma kullum suna cusa musu cewa iyayenku can musulunci da musulmai makiyanku ne sun kashe iyayenku sun bar ku stranded shi ya sa muka ɗebo ku da sunan Yesu muka kawo ku nan abinda suke kokarin yanzu su yi brainwashing din yaran su girma su raba su da akida su raba su da addini su gina su akan enemies na musulmi din suna can gwamnatin ta musulmai ne shugabannin gwamnonin na musulmai ne an kasa kwato yaran suna nan akwai ran da aka yi a tentin aka je a karɓo su sai suka sun cusa ma yaran in suka zo in aka zo daga arewa za a karɓe ku musulmai su yi bore su yi zanga-zanga su kada abin da yake a cikin su akwai yaran kiristoci kaɗan daga su adama adama din nan to mafiya yawancin su yaran musulmai ne kuma gwamnatocin gwamnoni sun kasa karɓo sun kasa ba su wurare su zauna sun kasa kulawa da su waɗannan idan suka girma suka zauna mutum dubu takwas ba wasa bane ba wasa bane duk da za a rijar da su sannan a maido su makiya musulunci a tura musu cewa su ne waɗancan masoyansu nan makiyansu ne in ba haka ba ta ya za a yi a jihohin arewa gabas jihohin gabas aka yi abu amma a ce wai a edo benin aka je aka buɗe refugee camp don girman allah don girman allah a ce can aka buɗe camp an ɗauke su an kai su can kilomitar dubu na ne tsakaninmu da su duk jihohin nan na arewa inda za a sa su sai an kai su wannan bangaren gaba ɗaya yanzu abin da yake yake faruwa din kenan da an je maza a taɓa yaran su sai su tada strike su tada zanga-zanga suna kullace an kashe musu iyaye an jefar da su da masoyansu sun ɗauke su suna kulawa da su to abinda nake so in nuna duk masu wahalar wanda ake wahalar wanda kasashen musulmai ne yanzu mu duba su iraki su shiriya su abin da aka ragargaza su ina ne ya ina ne musulman yaran suke tuttuɗa kasashen turai sai suke gudu su koma a karɓe su wata rana ma a kore su idan suka je canji suka girma aka canja musu tunani waɗancan suka rike su an daɗa samun makiya musulunci daga kuma su tsantsan musulman to shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa waɗannan da ake musguna musu ake takura musulmai a karkashe su a rusa musu wajen sana'ansu a rusa musu garuruwansu Allah yake gobe kiyama bayan su masu yin haka din su Allah ya ce suna da sayusibuhum sagharun inda Allah za su kaskanta a gobe kiyama a jefa su cikin azabun shadid su kuma waɗanda ake yi ma zagon ƙasan musulman Allah ya ce lahum darus salami inda rabbihim gobe kiyama za a sanya su a gidan aminci a gidan aminci shine aljanna inda rabbihim shan wajen ubangiji bi ma'ana za a sanya su aljanna kaga aljanna baka tsoro wani zai kashe ka wani zai maka ta'addanci wani zai maka barazana kana cikin gidan da babu tsoro babu komai wa huwa waliyuhum domin Allah madaukakin sarki shine majibincin su bima kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya kamar wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba wani abu bane ya sa ake wa musulmai wannan cin tashin da wulakancin da kisa din sai dai don sun yadda da Allah ne sun yi imani da Allah sun riƙi Allah a matsayin ubangiji sun riƙe manzo a matsayin annabinsu sun riƙe Qur'ani a matsayin littafin tsarin rayuwarsu to tun da don Allah ne aka musu wannan don sun riƙe Allah to gobe kiyaman wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin su shine gatan su shine mai kula da su shine mai saka musu shine abin a masoyinsu bima kanu ya amalun sakamakon abin da suka aikata a nan na ayyukan ibada na riko da Allah subhanahu wata'ala aka kashe su saboda imanin su da Allah Allah ce wa yawma yahshuruhum jami'an ranan da Allah zai tada su gaba ɗayan su ya tada su kafiran ya da waɗannan kafiran a kabira mujrimiha ya tada manya-manya masu zagon ƙasa da makirce-makirce sai Allah ya tada da waɗancan kafiran waɗanda suke haɗa kai da shayatsinul jinni insu din nan to Allah zai tada su gaba ɗayan jami'an sai Allah ce ya ma'asharar jinni ya ku taron aljanu kadista sartun minal insi kai kun yawaita ɓadda mutane kun ribaci mutane da yawa kun ɓadda mutane da yawa istakartum minal insi wato kun ɓadda mutane da yawa duk wata shaidana da mutum ya biya ɓata asalinta ai asalinta shaidanu ne suke kafa ta duk wani dan cult da ya shiga shedane ne za ka shiga kawai shedana ce kawai za ka tara ko kanci da masu fatatsan tsaface daga cikin mutane da masu zuwa wajensu da yan duba da masu zuwa wajensu da masu sihiri da masu zuwa wajensu da wani zai shiga wanda zai shiga kungiyar asiri kungiyar cultism shan jini a abin mutum da rai a'a kaza da kaza da kaza don samun mulki don samun kuɗi yau saboda neman kuɗi da neman mulki in ka ga abin da ake sawa mutane ake ɗora mutane a kai suna yin tsafi sai ka yi mamaki to shine Allah zai ce kai ya ku taron aljanu lalle kun su mutane da yawa kun banda mutane da yawa mutane sun biye muku sun bar ni wa qala awliya'uhum min al-insi sai ka ji masoyansu daga cikin mutane wanda suke hulɗa da shaidanu kenan sai su ce wa Allah ai na ya ubangijinmu ai istamta a na bi ba'adin ne eh ai mun rayu da waɗannan shaidanun aljanu akan ba ni manda um ba ka jishiri ba ni jishiri um ba ka manda sun amfana da mu mu ma mun amfana da da su saboda haka boka da zai tura aljani ko mai sihiri da zai tura aljani cikin mutum ko ya sa mutum ciwo ko ya lalata arzikin mutum ko ya sanya masa hauka ko sai ya durkita shi ko ya raba shi da ɗansa ko ya raba mutum da iyayensa ko ya raba mutum da sana'arsa ko ya raba mutum da matansa da ƴaƴansa da masoyansa ko ya raba su da addini aljani ba zai taɓa yi wa ɗan adam wannan hidiman ba sai shi ma akwai abin da ɗan adam yake sacrificin masa shi yasa aljani ne zai zo ya dictating masa ya nuna masa in kana so umma wannan aikin to ga abin da ni kuma nike so ina son in riƙa shan jinin bakin rago to sai kaga kullum boka da yan tsumbai su ce a je a yanka bakin rago a yanka bakin rago in ka ji sun ce bakin zakara to abinda aljali yake so kenan yake musu ga abinda yake so kuma su nuna masa inda za a yanka din su ce a karkashin bishiyar korawa ko karkashin bishiyar kuka ta gu kaza din nan ko karkashin bishiyar jirimi na gu kaza ko su ce a makabarta ko su ce a bakin rafi su ce mai yankan in zai yanka ya fita tsirara duka abin da suka yi dictation wa boka suka faɗa masa bukatunsu in bokan ya yadda to idan aka yi wa aljanin haka shi kuma sai ya je ya rika aiwatar maka da abin da kake so ya raba wannan da wannan ya sada wannan ya dasa wannan sihiri ya kafa wannan ya tura ma wannan haka suke yi to shi yasa su waɗannan mutane shaidanun mutanen da suka haɗa kai da shaidanun aljanu suke barnansu da ta'asansu a doron ƙasa sai su ce rabbana istamta a ba'duna bi ba'd wallahi ya Allah mu ta jin daɗi mu da su in duka raba daidai ake yi mun more su mun samu alfanun alaƙa da su mun samu alfanun hulɗa da su su ma sun samu alfanun hulɗa da mu mun zubar musu da jini mun yanka musu abin da suke so wata rana aljani ya ce ɗayi ke so ka yanka masa ɗa ka yanka masa jarirai ka yanka masa mace wani sai a ce gaɓoɓin ɗan adam ake so duk abin da suka faɗa sai ga ɗan adam sai ya nemo shi ya je ya yi to suka ce ya Allah ai mun more junanmu mun amfana ta hannunsu mun samu kujerar mulki mun samu kuɗi mun samu biyan bukata mun gina gidaje mun tsawo motoci mun yi kaza mun yi kaza mu ne masu faɗa a ji da Allah mun samu wannan moriyan daga alaƙar mu da su su ma sun samu nasu moriyan daga wajen mu mun yanka musu jarirai mun binne musu doki a da ransa mun binne rago da ransa eh mun cire idon jama'a mun ba su mun yanka muku bakin rago mun yanka muku kaza kaza saboda haka rayuwar ta ba ni gishirin in ba ka manda ne suka yi su ce Allah muna cikin wannan rayuwar ba mu ankara ba wa balagna ajalan allazi ajjalta lana har kuma ajalin mu da ka ɗiba mana ya zo mana su ne muka ga mu a kabari kawai muna cikin wannan rayuwar ya Allah sai muka ga ajalin mu ya zo kawai Allah ya to tunda irin rayuwar da kuka yi a duniya kenan kuma har kun ji daɗi kuke cewa kana sai Allah ce musu to anan lahira annaru maswaqum wuta ce makoman wuta ce makoman ku kun ga ai ba da shaida ai kun ji daɗi a duniya yau ka zaga ka ga gidajen ƴan tsubbu ka zaga ka ga gidajen bokai ka za ka gani gidaje ne in ji in modern terminology wai haɗaɗɗu haɗaɗɗu gidaje za ka gani amma banza ne inda ta hanyar shirka aka samu je ka samu motocin da suke hawa je ka ga abincin da suke ci mafiya yawanci irin waɗannan manya-manyan masu arna a doron ƙasa wanda ake kiransu mafiya ɗin suna da alaƙa da su su ne alaƙa intermediary tsakaninsu da shekaru sai abin da suka dictation musu suke yi ya ka duba jin daɗi na duniya din amma ka duba abin da ya resultin musu a gobe kiyama fannaru maswakum Allah ce wuta ce makoman ku yau kamar yadda Allah madaukakin sarki yace a karshen suratu Muhammad yace al-yawma wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب huni? Dimakuntun kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tafsukun Allah yau za a sanya ko azaba mai raɗaɗi sakamakon girman kai da kuka nuna a duniya na umkin bin umurnin Allah kun ji daɗi a rayuwarku ta duniya kun yi bushasha kun sheke ayarku to a yau yau za a satanta muku da wuta ne ba ku da wani abu kuma a nan jin daɗin ku ya ƙare a duniya Allah ce fannaru qalan naru maswakum yau wuta ce makomanku khalidina fiha za ku dawwama a cikinta illa ma sha Allah sai waɗanda Allah bai abinda Allah madaukakin sarki ya so menene Allah madaukakin sarki ya so anan shine a waɗanda ba su yi musu azabar Allah ba ba su yi musu tafarkin Allah ba wanda ba su yi shirka ba za domin masu shiga wuta akwai wanda suka yi shirka akwai wanda suka kafurce akwai wanda zunubai ne ya kan su amma suna su da suka yi shirka din nan su khalidi na fiha ne wanda nasu bai san shirka ba illa ma sha Allah su ne wanda Allah ya so zai fitta sunan gaba inna rabbaka lalle ubangijinka hakimun mai iya hukunci ne da ya hukunta wa masu da'a aljanna ya hukunta wa masu saƙa masa da shirka da makirci da zagon ƙasa a doron ƙasa, ya hukunta musu wuta to lallai Allah ya iya hukunci Allah mai hukunci ne kuma alimun bai yanke hukunci wa kowa ba sai bisa sanin abin da ya dace da kowa Allah ya san abin da ya dace da mai da'a mai biyayya mai imani aljanna abinda ya dace ga mai shirka tsangararre mabarnaci shine ne shine wuta kaga ai jaza'an wifaqan sakamako ne wanda ya dace da kowa idan kaga abun kuma yayi yi, a ce mugun mutum mabarnaci kafiri mai kisa a ce wutan jahannama Allah da ya hukunta masa kai kaga hukunci yayi mai da'a da biyayya da tsoron Allah da Allah ya hukunta masa aljanna sai kaga abun yayi kuma kowa da kaga Allah ya baki aljanna ya ba mu wancan wutan domin shi Allah alimun yana sane da aikin kowa ne yana sane da aikin kowa na'am وكذلك نولي بعد الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون Allah ya ce haka nan ne nuwalli muke sanya soyayya na ba'da na ba'dan duk wani shashin azzalimi za ka ga yana son ɗan uwan azzalimi duk wani mabarnaci za ka ga yana son dan uwan shi mabarnaci ne su clip ne su duk inda suke yanzu idan aka ce mutum mashayi mabarnaci ko ɗan fashi duk wata ta'ata ko in dan mafiya ne ko dan freemason ne duk duniya inda ya je sai kaga ya gane yan uwansa kuma za ka su a duniyan nan suna under one umbrella suna suna wato a haɗe suke kansu a haɗe yake suna son juna suna taimaka wa juna ba sa yadda a taɓa su da ka samu suna da yan sandan suna da wakilansu a kotu suna da wakilansu a lauyoyi suna da wakilansu wakilansu wakilansu duk inda ka same su to tare suke yanzu da za a yi wa mutum sansa ya dawo nan kaduna bai taɓa sanin kaduna ba in mashayin wiwi ne to in insha Allahu aka sake shi a kaduna cikin kwana biyar ko hudu sai ya gano yan group sai ya gano yan group ya ma yawa to zai gano sha Allah ta abaraka ta'ala to za ka ga in dare yayi wajen su kai zai ta ma ba zai ta ma inda bai saba ba domin zuwa masallaci da zama cikin masallaci da harka ba wajen shi bane zuwa an je majalisin wa'azi an je majalisi ana karatu ba ba ba ba ba ba dan gurbin shi bane tuni zai gane to haka ma mutum in dai aikin shi zina ne yana jira sai ya gano inda ake wannan harka kullum nan za ka same shi in mutum yan shasha ne yan shasha ne sai Allah da duk inda ya jira sai ka ga ya gano gurbin shi da'iman inda duk angulu take to in sabuwar angulu ta zo bakuwar angulu ta ce angula ya kace ne kace ne ba za ka taba ganin ta cikin balbela ba ba za ka taba ganin su ba to Allah ce wa kadhalika haka nan ne ja'alwalli ba'da zalimina ba'dan muke sanya soyayya tsakanin azzalimai shashin su ga shashin su masu son juna ne shashin su ga shashin su masu son juna ne for example idan mutum mashayi ne mai shan wiwi mai shan kwaya mai tallata kwaya mai shan idan a cikin jami'an tsaro yan sanda akwai masu sha in an kama shi yan sandan sai ya je ya sake shi sai ya sake shi idan kuma akwai cikin su corrupt alkali ko an kai shi kotu sai alkali ya sa an sake shi sai ya yi dabara yadda aka saboda akwai menene soyayya da kauna a tsakanin soyayya da kauna a ba zai taba bari azzalimi irin sa ya tuku ba saboda haka wani sa idan ka kama mugun mutum ka gurfanar da shi to idan ya gamu da mugun alkali irin sa mai ɗabi'unsu da zuciya irin tashi ko mugun jami'in tsaro mai ɗabi'u da zuciya irin tashi ba inda wannan zashi kwana biyu wai kaga an sako shi yana walwala a waje shi in ma yana da alaka da akabira mujrimi haɗin nan su ne sun sako shi to haka Allah madaukakin sarki me yasa na sanya soyayya tsakanin azzalimai da ƴan uwansu me yasa suke son juna Allah ce ma kanu yaksibuna saboda sana'ar su aika aikan su ta zo daya aika aikan su ɗaya ne aika aikan su ɗaya ne Allah bai ya rufa mana asiri نعم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل yace ya ma'asharar jinni wal in ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum shin mu ba su zo muku bane daga cikinku kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina na alqur'ani duk annabin da Allah ya aiko ya tura ma ya tura ma wannan mutumin ya annabin da Allah ya aiko ga wannan al'umma har manzanni har aljamu wannan wannan wannan abin nan har har su an aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika da ya tashi aiko shi ga mutane ne da aljanu su suke collaborating aljanu gurbatattun aljanu da gurbatattun mutane su suke hada kai suke arna da gobe kiyama sai Allah kira su ya ku taron aljanu da mutane wai alam ya atikum rusulun minkum irin wannan aika aikan da kuka yi a duniya da barna da fasadi da hana tafarkin Allah wai manzanninmu ba su zo muku da saƙonmu ba ne ba su zo suka karanta muku ayoyinmu ba ne cewa kaza ba kyau kaza ba kyau kaza shirka ne kaza in an aikata shi wuta ne kaza aljanna wai masu azumu ba su zo muku ba ne wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ba su muku gargadin cewa akwai rana mai kama ta yau ta kiyama da za ta zo ku gamu da ita ba ba su faɗa muku akwai rana mai kamar yau ba ba su faɗa muku akwai ranar hisabi ba ba su faɗa muku yau rana ce ta shiga wutan jahannama ba ba su muku wa'azi ba ne kalu da buɗan bakinsu sai su ce ya Allah shahidna wallahi mun shaida mun tabbatar masu wa'azi sun zo mana an mana wa'azi an mana gargaɗi an isar mana da saƙonka duk abin da ke haram ne an faɗa mana abinda ke halal ne an faɗa mana duk abinda zai kai bawa ga wuta sai da suka gaya mana suka ja mana kunne shahidna mun shaida ala kufina. cewa lalle mu kan din ne muna ba da shaida mu ne ba mu aiki da shi ba ya Allah amma sako kam ya rike mu domin Allah madaukakin sarki yake wa istarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به الجنوب في إيماني سيجا sun ji wa'azi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun amsa sai dai su ba a suratul jinni sun ba da shaida suka ce wa anna wa anna minna wa minna wa wa minna duna zalika daga cikin mu ya Allah akwai wa inna minna salihun daga cikin mu akwai salihan mutane akwai na kirki akwai na kwarai suna da suka yi imani da Allah subhanahu wataala suka bi shiryan Allah suka bi shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce wa minna duna zalika akwai waɗanda ba su kai haka kuma kunna fara'ika cigada mu ma muna nan ɗariku ɗariku kunna fara'ika cigada mu ma yanda ƴan adam suke nan ɗariku ɗariku akwai ahlus sunna akwai ɗan shi'a akwai ɗan ɗariƙa kaza akwai ɗan ɗariƙa kaza akwai ahlus sunna akwai zalaf mu ma kunna fara'ika cigada aljanu suka ce mu ma haka muke ɗariku daban daban daban daban daban yanda a cikin mutane akwai shi'a aljanu akwai shi'a na akwai abun mu'tazilawa a yan abin aljanu akwai mu'tazilawa akwai dariqu akwai dariqu daban-daban su ma aljanu yanda kuke yan adam mu ma haka muke haka suka ce a wata aya suka ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun daga cikin mu akwai musulmai wanda suka mika wuya ga Allah akwai jairai kafirai wanda suka bauta to shi yasa in aka tashi azabtarwa din da mutum da aljanu duk za su shiga wutan jahannama idan za su za su shiga din ina fata an gane to aljanna ne ban dai ji abin nan ba amma wuta kam su da abin nan su a su na aljanu su ma suna shiga wuta tare da kafirai na ƴan adam kuma suna azabtuwa suna ƙaunuwa ɗin waɗansu suna cewa a suna tambaya shaidan ai an halitta shi da wuta ne ya Allah kuma ya wutan kuma ta ya zai a zabtar da shi wuta bayan shi wuta ne kuma bayan shi wuta ne a to sai aka tambaye shi aka tambaye mai wannan tambayan mutum da mai aka halicce shi yadda da kasa ne me yasa ake azabtar da shi da kasan kuma ta fata an gane mutum an halice shi da kasa to dauko bulo kai ta dukansa da bulo da tubali zai azabtu kasa ne kuma wata kasan ta fi karfin shi wannan ma wuta ne wata wutan kuma ta fi karfin shi haka za ka tara to su ma ana azabtar da su to shine za su ce وأن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا هذا ثم بعد شهدا sai sako ya zo mana ya Allah mu ne me yasa suka ci din suka ce wa gharrakumul hayatud dunya Allah rayuwar duniya ne ta ruɗe su mu ne za su faɗi wannan ya Allah ai rayuwar duniya ne ta ruɗe su rayuwar duniya za a yi kuɗi za a yi mulki za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ita ta ruɗe su wa shahidu ala anfusihim a ranar lahira za su ba da shaida da kansu cewa annahum kanu kafirin cewa sun kafirce wa Allah su da kansu za su yi kwarce su duk abin da aka nema mu yi wallahi ya an zo mana da shi gargaɗi ya zo mana amma wallahi rayuwar duniya ita ta ruɗe mu muka zaɓi kafirci na'am Allah ce zalika irin wannan bayanan Allah yana yin su ne domin ku san allam ya kurra buka muhlikal kura don ku san lalle ba zai taɓa yiwa ga ubangijinka ba ubangijin ku Allah ya halakar da wata ƙasa bi zulmi saboda zalunci haka kawai wa ha gafilun alhali yan ƙasan ba a kai musu mai wa'azi ba Allah ce ba na taɓa azabtar da mutane sai na fara tura musu masu gargaɗi wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba ta rasulan ba ma taɓa azabtar da mutane sai mun aika musu mai gargaɗi yanzu misali wallahi ba musulmin da zai je ya sha jiya. sai sai yana sane cewa haram kar yake ce bai san hukuncin ta ba ya je ya sha ba mai ta san mazuna ya je ya wallahi wallahi sai da ya san ba kyau kuma inda ya ta san madin nan sai zuciyar shi ya jawo hankalin shi ta san dai inda za ka dai haram ne ko sai zuciyarka ya dan nuna maka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mai committee duk mutumin da ya ta ma wani sako in zai aikata shi to za ka ga zuciyar shi tana alami za ka ji zuciyar shi na bugawa guk guk guk guk guk to in ka ga mota tana alami tana dan sa danja tana abin nan tana nuna maka akwai wani abu abnormal akwai wani abu abnormal zai faru saboda me za ka fita daga neco in fitira fitira neto in tsarkaka za ka sauka daga Na ne wa Allah da'a yanzu idan jirgin ƙasa yana tafiya a kan ren haka idan har akwai wani matsala zai sauka ɗin to za ka ga yana nuna canja shi a wani abu in kuma ya sauka daga ren ɗin to dole sai ya accident in ya accident sai an samu matsala sai an samu rayuka sun salwanta to dan adam asali yadda Allah ya halice shi ya halice shi akan neto in tauhidi neto in sa'a da'a wa Allah a fikira Allah ya halice shi duk lokacin da kaje abu wanda yake Allah yake so kana kan layi za ka ganka normal kana aikata wannan abu with full confidence amma duk lokacin da kaga za ka aikata wani sako ko abu mara kyau to a lokacin neconka kana so ka bar ka ne na da'a wa Allah na biyayya ga Allah za ka sauka a rai to zuciyarka zai fara maka alani shi yasa wani sahabi ya zo ya tambayi manzo Allah ce ya rasulullah menene sabo ka zo ne kana tambaya akan menene al-ismu yace ai al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas wal birru matma'anna ilayhi alqalbu yace aikin alheri da aikin shi ne abin da in ka ta san masa zaka ji zuciyanka annan kake kawai a kai, ko baka damu kowa ya ganka ba a alwala ne zan je masallaci sai na rufa wani haka ina wani dan kwana haka a gani to amma idan mutum sata zai ta san ba in mutum zai tasan matasa tata za ta ga yana haka kun shirya mu je ana tafiya ana haka to za ka inda za ka taɓa zuciyar za ka gina gub ko gidan sabo mutum zai shiga ko gidan giya ko karuwa ya ɗauka ko hotel zai shiga za ka samu ba zai taɓa nasuwa ba yana ganin kamar akwai wanda ya sani a wajen zai gan shi ko da mota ya ɗauka kamar yana gani wani ya san lambar motar shi to za ka ga zuciyarka tana bugawa tana pounding bi ma'ana za ka saki hanya ce za ka saki hanya duk wanda zai ta ba sabo wallahi sai ya ji zuciyar shi tana bugawa tana kaɗawa tana kaɗawa tana kaɗawa to shine anan Allah yake ba mai aikata wani laifi face sai ya san bakin wallahi face sai ya san ba kyau duk musulmin da zai ta ma wata ta'asa ya aikata ta to zai aikata ta ne a bisa sani a bisa ya san ba kyau ne ya aikata shine Allah ce to zalika kun ji yadda suke confession a lahira suke tabbatar eh ya Allah ɗan sako sun zo mana wallahi duniya ce ta ruɗe mu ya Allah ɗan sako masu abu sun zo mana amma mun tabbata mu muka ci wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sun shaida da kansu cewa kafircin ne kawai suka yi to Allah ce irin wannan bayanan da kuke ji da confession da suke yi daga bakin su don ku san Allah ya kun rabbuka muhlikal qura bi zulmi Allah baya halakar da wata wata kasa ko waɗansu al'umma ko wani mutum bisa zalunci illa wa ahad wa ahaduha gafilun da cewa wai wanda aka halakar din ba su san abin da suka yi din ba kyau ba Allah ki bayyana bayyuwa duk wanda ka ga wani abu ya same shi to sakamako wani abin da ya aikata ne da bayi da kyau shi dan ma ya bai da kyau amma ya aikata na'am ولكل درجات مما عملوا وما رأوا بغافل عما يعملون الله ولكل جك ما سؤال masu aikata aikin ɗa'a, da masu aikata sako da kafurci Allah ke boss dukan su biyu darajatun mimma amilu kowannen su da masauki sakamakon aikin da yayi dan aljannan da suka yi aikin aljannan idan an kawo su gobe kiyama su ma suna nan menene darajat hawa hawa hawa aikin wannan ya fi na wannan imanin wannan ya fi na wannan ayyukan alheri wannan ya fi na wannan saboda haka gidan wannan daban da na wannan gidan wannan daban da na wannan haka za mu sa su great great great great great by great yadda suka yi aikin su haka yan wutan ma su ma idan suka zo su ma great by great eh akwai wanda kafurcin shi ya doke na wannan kafurcin shi ya fi na wannan su ma ana rankin ɗinsu a wuta gwargwadon girman kafurcin mutum da gwargwadon laifin mutum amma wanda suke can ƙarƙashin wutan su ne innal munafiqina fi darakil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira su ne a ƙasa gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan aljanna in sun shiga aljanna za ka ga mutum yana cikin gidan shi yana hango gidan wanda yake sama da shi kamar yadda muke hangan tauraro daga nan wanda ya fi shi aiki shi ma can din yana hangan gidan wani kamar yadda yake hangan tauraro muke hangan tauraro daga nan to kowa da aikinsa wani alhamdulillah a rayuwarsa yana nafin filin dare yana taimaka marayu ka gani bayan haka yana sadaka bayan haka yana karanta qur'ani kullum bayan haka yana kaza yana kaza sai kuma sannan kawai aka rike sannan kawai aka rike dole wancan ya fika to saboda ya fi ka ta ayyuka ya taba nan ya taba can ya taba irin wannan ya taba irin kai kuma irin wannan kawai kake yi sai ka samu ladan ka ka shiga aljanna daga source din wannan abun da kai kai a duniya wannan kuma zai samu lada daban-daban wannan daga source din wannan abun wannan kuma daga irin wancan aikin da yake ya ba shi wancan wancan wancan wancan ya kaga abubuwan shi daban sai ai promoting nashi daga ya fi ka a lahira ina fata an gane alhamdulillah mutum da in bai je wutan ba shi kenan kawai malam kenan idan Allah ce fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza kawai fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz Allah ce duk wanda aka nesantar da shi gobe kiyama a wuta ya ga baya wuta ya ga baya da jahannama annabi ya ce ga wannan dai ya rabauta saboda mafi karancin gida a aljanna shine wanda za a ba bashi kwatankwacin duniyar nan sau goma kwatankwacin duniyan nan sau goma shine mafi karanci eh, Allah ba mu firdausin a'ala mu can muke nema insha Allah can muke nema domin abinda kai tajajin to shi zai zai baka irin himman da za ka yi in kana himma ko exam ne mu dai mu samu pass kawai to za ka ga ba ka revision ba karatu ba abin amma wanda yake cewa kullu yana so ya samu A fa to zai zage dantse wataƙila sai ya zo ya zo abin nan na kusa da e Allah ubangiji ya samu dace Allah ya ce wa ma rabbuka bi batilin lallai ubangijin ka ba rafkanan ne bane amma ya amaluna ga abinda kowa yake aikatawa duk abinda kowa yake aikata Allah shi ina sani da shi wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba kowane abu mun rubuta shi mai aikata mummunan mun rubuta shi mun kididdige shi inji Allah kamar ya amal bi qala dharati sharra yara wanda ya na alkhairi shi ma mun kididdige shi mun fayin din shi mun rikodin nashi komai yana nan ba mai aikata wani aiki face muna sani da shi in ji Allah saboda haka muke sakanta ma kowa gwargwadon irin kokarinsa da fatan Allah mun ya mana muwafaka ya mana ya sa mu dace akwai tambayoyi da da ah, sai da rabi a kai gaba wa shin da biyar وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما ce wa rabbuka lallai ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi alghaniyu ne mawadaci ne wai kar musulmai su ɗauka su ɗa'ar da suke da biyayya da suke da ayyukan alkhairi Allah ya kada su ɗauka ni ina wadata da ina amfanuwa da su no ni ba na amfanuwa ba na amfanuwa da ma'ai ɗa'an masu ɗa'a da aikin masu aiki da imanin masu imani da musuluncin masu musulunci Allah yake ni ganiyu ni ayyukan ku ba sa amfana na da komai haka nan barnan mai barna da kafurcin mai kafurci da menene dinki rashin yi mun biyayyar da baya yi din baya cutar da ni ni wadatacce ne zur rahmati ni mai rahama ne ni rahama ta nakan bawa mai sa'a mutum ba na rowa in ji Allah nakan bawa mai mun biyayya din duka ina baya na'am ni ma abokin rahama ne kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura Allah ce ni rahama ta da tausayina da arzikina da baiwana nakan bawa mai saba mun nakan bawa mai mun da'a duka kawai duk kafircin kafuri ba na saukar da ruwan sama uce ban da gonan duk ina ba duk kafircin mai kafirci nakan ba shi mota na ba shi gida ya hau na ba shi kuɗi na ba shi na ba shi mulki na ba shi komai in ji Allah mai da'an ma haka cikin waɗanda un takaita cikin masu da'an ma un takaita to Allah ya ce inda yake jijiyan mu nan mu masa da'a mu masa biyayya kar mu saba masa ka goje wa tashi kawai wai shi zai sako to Allah ya ce inda nake jin kuɗin nan ba wai don mu amfana ba da'an mai a baya amfana ba ni ma wadatu ne yawa bijirewa mai bijirewa ya saba mutum ya rika faɗan magana ga Allah ba tarbiya ya rika aika aika din yace ya Allah Allah yace shi ma din ba da amfanuwa ne ba na amfanuwa da shi mai bikira baya cutar da ni da'a mai da'a baya amfanar da shi ni mai rahama ne ni zan ba ma kowa in ji Allah Allah ta in ya sha in Allah ya ga dama yuzhibukum sai ya tafiyar da ku gaba daya ba ba karshen kiyan ba kenan sai in hada da yan da'a da marasa dan duka ya tafiyar da su sai in kawo dan su new generation zuba a doron kasan kawai in ya sha yuzhibukum ina ga dama in tafiyar da ku kawai in share ku a doron ƙasan in shafe ku kawai wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u in ka waɗanda nake so bayan kun tafi Ba na halakar da ku kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin Allah ta ah, idan kuka suna ai ku zurriyan waɗansu mutane ne da can da na halakar da su ku zurriyan su ne eh ai da Allah ya halakar da waɗansu to su ne suke suke doron kasan su suka mai su suka mai doron kasan idan kuka idan su kuka bi ne zan iya tabbiyar da kuka ka ji ko ku kuka su su abin nan kuma haka ake yi din aiki sai dai ba a tafiya gaba ɗaya ne yadda a ake halakar da al'umma a yanzu in ga wani ai jikan wani ne da wani ina yake ya tafi jikokin ne suka maye gurbe su a nan in ka ɗauko wani jika ya kaga mumini ne wani kakan kuma a can wata ila su su ne akabira mujrimi haɗin to shi an tafiyar da shi an kawo jikan shi yayi wa Allah da ina fata an gane Allah shi haka inna da lawa shafi ku duka kawai kafan ma ta zauna haka domin Allah ya faɗi wannan ne kar mu dauka cewa halitta mutanen da ya ajiye su a doron kasa akwai abin da Allah yake benefitin da halittu Allah shi inna ga dama ku shafe ku gaba ɗaya umbar kasan haka kawai ta zauna ba ko ɗan adam a ciki ta zauna ba wata halitta mai rai da rashin kuɗin da kuɗin ba abin da ke ƙara ta in ji Allah ba abin da ke rage kuɗin ne inda nake bibiyan kuɗin nan don ku ji daɗi ne gobe kiyama amma ya ga mutum yana saƙon ma wani isa kamar kai ne ka ce ku yi abu kunki wai don ku kula da kai to haka su suke saƙon Allah ɗin su fito gaba gaba za su saɓa wa Allah ɗin kamar wani abun zai samu Allah ne idan suka yi haka dan adam ne in ka ba shi umarni ko ka ce wa ɗanka ya yi abu ya ki zai ma zafi zai ma zafi ko kuma ya ka samu matsala ka gajiya ba ƙarfi ƴaƴanka sun ƙi su nemo su kawo to shi Allah galiyu ne ni ne magan kan ma ka kinin kuma in ka ɗin ka mun ɗa'an ka so ni ba ka. amma banda na gobe kiyama to haka Allah maɗaukacin sarki yake yace inna ma tu aduna lalle abinda nake alkawaranta muku ku biyun nan yan aljanna masu da'a mai aka alkawaranta muku aljanna wanda suka kafurce mai aka alkawaranta musu wuta sai ce dukkan ku biyu din ku masu da'an da ku masu sakon ku mumunan da ku kafiran duk abinda na alkawaranta musu na sakamakon ku din nan la'ati yana nan yana zuwa ranar tashin kiyama na muku alkawari waɗannan za su aljanna waɗannan za su wuta na yi alkawari akwai mizani na yi alkawari akwai sirati na yi alkawari akwai zaman kabari na yi alkawari akwai azaban kabari akwai ni'iman kabari duk waɗannan abubuwan da na alkawaran ka muku dukkan ku ko masu da'a da masu saba mu Allah ya ce abun yana zuwa mai da'a zai samu alkawari mai kyau da na alkawaran ka masa mai saba mun ya kafirce shi ma zai samu alkawarin da alkawaranta masa wa ma antum bi mu'jizina babu wanda ya fi karfin mutuwa ya je ya gamu da sakamakon nasa babu ko zai je ya ga abin da ya aikata Allah ubangiji ya samu ga alkhairi Allah ubangiji ya mana muwafaqa ya sanya mu a cikin masu da'a nan za mu dakata insha Allah bismillah wa to ana ɗaukan stock mutum ya ɗauki kayan shagon shi gaba ɗaya lissafin in kana da motocin sayarwa za ka lissafa motocin gaba ɗaya ka rubuta idan ka ce motocin nan da suke cikin nan gaba ɗayansu miliyan ɗari ne to sai ka duba zakkan miliyan ɗari nawa ne sai ka cire daga cikin kuɗin ka kashi da kake da shi amma in ka abubuwa ne na haya abun da suke producing din ne kawai za ka cire abun da suke fitarwa din gidajen haya motoci na haya babura na haya keke na duk wani abu na haya to wannan abun za ka tara shi ne kawai abin da su ake samowa in kana ajiya a account su ne za ka cire amma in gidaje ne na sayarwa motoci na sayarwa to za ka duka valuin nasu a rubuta maka estimate da yawan abin nan sai ka cire daga cash kawai to ka cire musu duka haka ake yi Amin ya rabbal alamin نعم نعم yayi yana nan salatin daban-daban daban-daban yayi to ne Allah ce ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli ala akwai salatul ibrahimiyya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sahabansa da suka ce ya mun san yadda muke maka sallama to yau ga aya ta sauka take mu maka salati mu maka salati mun san sallama in muka haɗu da kai mu ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wannan mun san shi ya rasulullah inda muke gaida kai amma ga kuma aya ta sauka take mu maka salati ya za maka ya rasul ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid shi ma in ka duba yana nan riwayoyi har bakwai saboda haka in kai wancan Allahumma salli ala Muhammadin wa salli ko an ka ce annabi Muhammadu kace sallallahu alaihi wa sallam duka kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am Thank you. إن شاء الله اللهم اجزى الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق الإنسان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين